Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da kuwa cikin shirin nan namu mai suna ku kare kakkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A Usman Jidda marubuciyar labarin kuma sannan makaranciyar labarin nake jagorantar shirin a halin yanzu. To masu sauraro kada ku manta ku ba mu haɗin kanku ta hanyar danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Al'ajabi TV tana matukar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da bata samu domin tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara haɗi da ƙarawa marubutan mu ƙwarin gwiwa ku aje mana saƙo ta hanyar comment ta masu sauraro mun gode. Muna nan tafi dai a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku a cikin littafin ƙaddara ta ta masu sauraro idan ba ku manta ba a wancan shirin namu wato na takwas Mun tsaya ne a daidai inda mahaifiyar Fa'iz ta mutu, bayan ta mutu ya rasa komai, bai ga kuɗi ba, bai ga takardun kadarori ba, na kamfani ko na gidaje. Haka motar hawa ma sai guda ɗaya ce ta rage masa, gashi bai iya wata sana'a ba, don haka yanke shawarar komawa makaranta. Da wannan tunani ne ya kirawo Frobus ɗinsu na makarantarsu inda ya gama. Bayan ya yi diyalin ɗin number Frobus, sai ya tuna da maganganun da ya gaya mashi bayan ya cimma burinsa a kan foziya gabansa ya faɗi jikinsa kuma ya shiga rawa kwazam sai ji ya an ɗaga wayar ana faɗin assalamu alaika to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu ka za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim ƙaddara ta kashi na tara assalamu alaika Cikin rawar murya ya amsa sallamar. Bayan sun gama gaisawa ne Fa'iz ya sanar da shi bukatarsa. Shiru darekto ya yi na ɗan wani lokaci kana ya ce, Maganar gaskiya Fa'iz, ba za mu iya baka admission ba, duba da abubuwan da suka faru. Fa'iz ya shiga bashi haƙuri, yana roƙonsa, haɗi haɗa shi da girman Allah, ok to insha Allahu zan yi maka ƙoƙarin sama maka admission a BUK da yake shugaban makarantar abokina ne kuma duk muna da alaƙa da alfarma a tsakanin junanmu na gode sosai Allah isa ka maka da mafificin alkhairi principal ya amsa da cewa amin haɗi da kashe wayar malam bala kullum ba shi da wata magana sai ta damun abba akan ya farfo ziya ta ci gaba da karatu shi kuma abba ya kafe ya ƙi yarda malam bala ya yi ya yi amma abba ya ƙi yarda malam bala har ya yi fushi da abba shi kuma abba ba abin ya faɗa malam bala abin da ya faru ba idan ya yi haka tamkar ya tona kansa da iyalansa asiri ne hakan ne yasa dole ya kama bakinsa ya yi shiru amma ya ƙudiri niyyar ko mai malam bala zai yi ba zai taɓa barin foziya ta ci gaba da karatu ba abba na ƙofar shagonsa zaune yana zancen zuci malam balazo ta gabansa zai wuce amma bai kalli ko inda abba yake ba abba ya miƙe ya bi shi da sauri yana riƙe hannunsa haba ɗan uwana fushi kake da ni kallonsa malam bala yana faɗin ina ni ina fushi akan abin da ba nawa ba abin da kuma ba ni da iko a kai abba ya fahimci inda maganar malam bala ta dosa don haka ya yi murmushi ya ce kai ko kake da iko da shi duk garin Kano akwai wanda ya fi iko da gidana da iyalaina ne da sauri malam bala ya ce a'a ba ni da iko da shi inda ina da iko da shi na nemi alfarma a wajenka amma ka hana ni abba ya ce wai ita fauziyan ce ta ce maka tana son ta ci gaba da karatu a'a ko ɗaya ni ina na ga fauziya balle mu yi magana da ita kawai dai ni ne na ga hakan ya dace saboda kewa da damuwa sai su yi mata yawa ajiyar zuciya abba yayyace ce ni da a san raina na fi son na yi mata aure idan ta je gidan mijinta can sai ta ci gaba da karatun a can in ya ga dama ya batta malam bala ya dan yi kwafa haɗi da cewa kana da tabbacin auren wannan zamanin da an yi aure fa sai haihuwa kuma da an yi haihuwa ɗaya shi kenan mazan wannan zamanin mafi yawancin su mai da rani abba ya yi shiru yana nazarin maganganun malam bala malam bala ya ci gaba da faɗin cewa yanzu babu gatan da za mu yi wa yaranmu da ya wuce mu ba su ilimi mai zurfi ga ba 'yar uwarta nan su Fatima ba mai ya same su Abba ko ajiyar zuciya ya sauke yana faɗin hmm, ba za ka gane me ya faru da mu ba da kai ma ka tsorata Abba ya magana cikin ransa Malam Bala ya dafa shi ya ce ina ta magana ka kyale ni Abba ya ce ba shiru ne ba ina jin ka ai matsalar ni ban san kowa a nan ba ba da hanyar da zan sama mata admission cikin murmushi malam bala ya ce ba komai ka ba ni takardunta sha Allah zan yi kokari na sama mata to kawai abba ya ce yana share gumin da ke tsatsafo masa malam bala ya lura da gumin da abba ke yi amma ya kamar bai gani ba ya share shi yana faɗin ai yanzu za mu je ka ba ni takardun to abba ya ƙara cewa ya wuce gaba malam bala na biye da shi abba ya shige gida malam bala kuma ya tsaya a kofar shagon shi saboda ba a rufe shagon yake ba takardun abba ya ɗauko ya miƙa malam bala hannu na rawa ba dan ya so ba malam bala ya karɓa yana murmushi ya ce na gode a bisa mutunta ni da kai ka ba da nagamar gidanka da kuma iyalanka sha Allahu babu abin da zai faru sai alkhairi kuma za ka yi alfahari da hakan shi dai abba shiru yayi bai ce komai ba Malam Bala na tafiya Abba ya rufe shagon ya koma cikin gida. A kicin ya iske Foziya tana girki. Bai kalli inda take ba, ya wuce falo ya iske mama zanne, ta ya zauna ya faɗa mata duk abin da ya faru tsakaninsa da Malam Bala cikin sanyin murya da kuma sanyin jiki ta ce, To, Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi, Ubangiji ya tsare mana ita, ya kare mana ita. Abba ya ce amin sai kuma ya kalli mama ya ci gaba da cewa ke ma kin koyi bayan hakan cikin sanyin murya ta ce a'a ba haka ba ne kawai ina jin tausayinta ne in ban da islamiyya da take bin su aisha ba ta zuwa ko ina kuma ka san ajin yan hadda take da an gama karɓar hadda an ɗora musu fa shi kenan sai ta da shiga ta shige daki ba ta kara fitowa mu kan mu iyayenta kunyan mu take ji a bisa abin da ya same ta shiru abba yana sauran mama Kana ya ce, Ba komai, ƙaddarar ta ce haka, babu yadda za mu yi, illa mu dage mata da addu'a, akan Allah ya tsare ta a rayuwarta ta gaba. Duk maganar da Abba da Mama ke yi, Fauziya na jin su, wani irin farin ciki mara misaltuwa ta ji ya lullube ta, nan take ta yi shukuru. Tana gode wa Allah, saboda har ga Allah, ko a mafarki, ba ta taɓa tunanin za ta ci gaba da karatu ba, ba ma ta taɓa sa wa ranta hakan ba. hakan nan kuma ta dage da sallar dare da karatun alkur'ani tana addu'ar Allah ya sa a samu admission ɗin kuma ta dage da addu'a kan Allah ya tsare ta da fadawa mugun hannu a karo na biyu can abin da fa'iza ta yi mata ta ji ta tsani kawaye maza kwata kawaye da maza kwata kwata ko aure ko soyayya ba sa gabanta sai abu ɗaya duk irin tsirrar da ta yi wa fa'iz ta kasa mantawa da shi Da ta tuna maganarsu da momin fa'is sai ta ji gabanta ya yi mummunar faduwa, sai dai kuma Sadiq ɗan Malam Bala ya hana ta sakat tun ranar da Sadiq ya ganta Allah ya ɗora mishi bala'in santa zuciyar shi ta hana shi sakewa babu abin da fa'iz zai nuna wa Sadiq sai dai farar da lulu eyes sai dimples amma shi ba Sadiq ruwan tarwaɗa ne dogo mai dogon hanci haka ma yana da ƙirar maza irin su mata suke kira da handsome guy don shi ma kyakkyawa ne na ajin farko gaba ɗaya ya hana ta sakewa da samun nutsuwa da baya zuwa weekend sai ƙarshen wata amma yanzu duk ranar friday sai ya zo weekend koyaushe yana gidansu sallah kawai ke fitar da shi Sadiq yaro ne tsatse ga hankali ga wadatacciyar tarbiyya ga sanin ya kamata da wadataccen ilimi boko da na tun tunda sadiq yake bai taba soyayya ba sai akan foziya ita kuma ta ki bashi fuska da yake ƴaƴan malam bala ba su da iyaka da gidan abba ya kuma haka kuma su foziya ba su da iyaka da gidan malam bala da yake akwai kyakkyawar fahimta tsakanin iyayen nasu duk duniya abba mama ba su da wani dan uwa da ya wuce malam bala da matarsa ba su da wani dangi da ya wuce yaran malam bala haka ma malam bala da ramatu ba su da kowa sai abba da mama kuma kowa yana ganin mutunci da kimar juna duk hukuncin da wani yanke a gidan wani to ya yanku babu wanda ya isa ya canja bayan watanni biyu cikin ikon allah malam bala ya samu a foziya admission a abu zaria aka ba ta lo za ta karanci barista kenan ta yi farin ciki sosai duk da ba kwas ɗin da take so ba ne aka bata fauziya na zaune a falo ta juyar ta na ta yi mamaki sosai ganin bakuwar namba tun da ta canza layi babu wanda ya san layinta daga zainab sai faruk da yake shi abokin tsamarta ne suna wasa sosai don idan ka ji dariyar fauziya to tana tare da faruk ne don wani lokaci idan ya shigo gidan tun safe sai dare yake fita idan kuma yana makaranta ya dame ta da waya sai kuma fatima 'yar malam bala nan yanzu ita ce ƙawarta ita ma da ƙyar mama ta shawo kanta ta yarda saboda nacin da Fatima ke yi mata ita yanzu har ga Allah tsoron ƙawaye take ji sai da mama ta yi mata faɗa sosai sannan ta fara ɗan kula ta sama sama da sallama ta ɗaga wayar jin muryar ta ya sa shi lumshe ido bai amsa sallamar ba sai da ta ƙara yin sallamar a karo na biyu kana ya amsa cikin sanyin murya jin muryarsa ta gane shi ido ta ɗaga ta kalli mama aiko karab suka haɗa ido ganin mama ta kalle ta ne hana ta kashe wayar ina yini ta ce lafiya lo my love fuska ta ƙara ɓatawa ta ce ina jin ka nan fa ya shiga yi mata surutu da hira sosai ita dai ta rasa yadda za ta yi ita ba abin ta kashe ba mama ce mata fada shi kuma ya dabi ta zancen soyayya duk sanda ya ce mata mai fauza sai ta ji gabanta ya faɗi don haka fahis ke kiranta da shi shi ko ya dage sai zuba mata soyayya yake yana yi mata shagwaba wai ba ta son shi shi yasa ba ta kula da shi Dan ya kyale ta ta ce to yanzu me kake so ya sadiq da sauri ya ce zuciyarki please ki bani zuciyarki ki so ni shiru ta yi ta kasa magana don yadda yake yi mata magana duk ya biya kashe mata jiki cikin sanya murya ta ce to ya sadik ya ce ai ba shi ke kenan ba ki yi min promise duk sanda na kira ki zaki fikin kwal ɗina sannan ki daina ce min ya sadik ok i will ta ce masa kis ya yi mata ta cikin wayar ya kashe wayar ta kurawa wayar ido ta tafi duniyar tunani mama ta ce waye sai a lokacin ta da cikin hayyacinta cikin rawar murya ta ce ya sadiq ne mama, mama ta ce cewa yai yana son ki baki ta turo haɗi da bada fuska ta ce eh har ga allah ba karamin daɗi mama ta ji ba don ta daɗe tana sha'awar yaran tana so a ce ya ɗaya daga cikin yaranta dama ta daɗe tana zargin hakan a ranta yadda Fauziya ta ɓata rai da yadda take amsa masa waya ya tabbatar mata da bata son shi. Kallanta mama ta tana faɗin, amma ke ba kya son shi ko? Ta yi shiru bata ce mata komai ba. Murmushi mama ta tana faɗin, Fayas kike so har yanzu ko Fauziya? Da sauri ta ɗago kai ta kalli mama suka haɗa ido, ta yi sauran cewa haba mama, fais kuma Allah ya kiyaye. Yana ba mata ƙura mata ido, ya sa ta saurin mayar da kanta ƙasa. Hm, Fauziya ke yarinya ce, amma Fa'iz ba miji ba ne, har kina sa ran aurensa, ki ma cire shi a ranki, dan ba za ki taba aurensa ba, kun yi wa juna nisan nisa, nisan da ba za ku taba haɗuwa ba. Na daɗe ina addu'ar Allah ya sa tsakanin ke da Aisha, Sadiq ya ce yana son ɗaya. Dan Sadiq namiji ne na nuna wa ina sha'awar yaron ya aure ɗaya daga cikinku, yana da hankali ga sanin ya kamata. Nan ta ba ta shawara, tana nuna mata kyawawan halayyar sadiq tana nuna mata illar auren faiz da kuma alaƙa da shi daga ƙarshe ta ce amma ki yi tunani ta faɗa tana barin falon aiko maganganun mawan ba ƙaramin tasiri suka yi a zuciyarta ba don ta kai wajen karfe uku da rabi na dare ta kasa bacci tana tunani da son gano aibin sadiq amma ta kasa sai ma kyawawan halayenta take gani yau ne ranar tafiyar fauziya makarantar abu zaria ba ƙaramin faɗa mama da abba suka mata ba haka ma malam bala da ramatu duk jikinta ba ƙaram duk jikinta ya mutu ya mata mugun sanyi sadiq ko ya dage wai shi zai kai ta makaranta haka aisha da zainab da fatima gaba ɗaya suka shiga motar malam bala ya ja su zuwa zaria shi ko faruk yana can ya kasa zaune ya kasa tsaye fauziya za ta zo duk bayan minti ishirin sai ya duba agogon hannunsa ya ja tsoki sai kira yake yi a waya ya ji ko sun karaso haka dai har suka karaso malam bala ya lura akwai wani abu tsakanin sadiq da fauziya amma abin da ya kasa ganewa shine yadda kuma faruk ke kiranta a waya duk bayan minti ishirin haka ma ranar da ya sanar da shi fauziya makarantarsu za ta zo murna kamar zai mutu shi dai ya shiru ya ga abin da allah zai yi haɗi da masa fatan alkhairi da kuma zaɓin ubangiji Fauziya an tsindima karatu papar ba ta da lokacin kanta balle Sadiq. Sadiq ko ya damu gani yake kamar don ba ta son shi ne shi ya sa ba ta waya da shi. Duk ya damu ya kasa sakat zuwan shi zariyo biyu wajenta. Faiz kuwa ba shi da wata damuwa da ta wuce ta fauziya ga makarantarsa an samu har an ba shi admission letter a BUK cikin satin nan zai fara attending lectures amma gaba ɗaya hankalin shi baya jikinsa. haka dai ya ci gaba da rayuwa har ya fara attending lectures a makarantar amma yanzu a nutse yake shiga makarantar babu wanda ya san shi a ajinsu ma balle a makarantar bayan shekara uku wata zankaɗaɗiyar budurwa na gani wacce ba za ta wuce shekaru ashirin ba kyan budurwar ba ƙaramin gigita ne ba fara ce sal doguwa mai ƙira coca-cola shep tsayawa faɗar kyanta ko haɗuwarta ɓata lokaci ne amma duk inda kake neman kyakkyawar mace 'yar gayu to ta kai yarinyar wayayya ce sosai amma irin wayewar nan ta 'ya'yan mutunci 'ya'yan tarbiyya ba irin wayewar zamanin yanzu da wasu ke kira wayewa ba sai ga take da rigar varistas nayi nayi na gane ta amma na kasa ji ne wani ya kira ta da suna varista fauza Cikin nutsuwa ta jiyo, fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce, My life har da kai ko har da ni me tsokanar mana fuskarsa ya faɗaɗa murmushin sa ya faɗaɗa yana faɗin tsokana kuma ko gaskiya ya yi maganar yana tafiya tana biye da shi har suka ƙarasa bakin wata mota baka homajib da kan shi ya buɗe mata motar ta shiga ta zauna ya rufe mata kana ya zagaya mazaunin direba ya zauna gaba ɗaya ya je da fuskar shi yana kallon ta santa yana ƙara shiga zuciyarsa a hankali ya kalle ta ya ce yanzu my life idan kika ci jarabawa wannan tafiya za ki yi ki bar ni cikin shagwaba ta ce my love kai ma ba haka ka tafi sabis ka bar ni ba dariya ya ya ce amma ni da zan yi masters ɗina ba zariya na biyo ki ba to ai kai ma ka tafi Jamani ka bar ni na yi ta kuka ta faɗa cikin wata irin murya je ya yi gaba ɗaya jikinsa ya mutu a hankali ya ce da kin dawo ko wawon ba za a ƙara ba sai a gidana dariya ta ce allah ya sa ma habibi Yaushe suka ce exam ɗin taku za ta fito, in 20 hours kowa zai ga sakamakonsa, Ok, Allah ya ba da sa'a, amin ya yi sadiq, au, ke ma fara ko? Dariya ta ta ce, sorry sit. Rayuwa ta canja, komai yana tafiya yadda ya kamata. kowa yana cikin farin ciki soyayya da shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakanin sadiq da fauziya cincini shi ya gama masters ɗinsa har ya samu aiki a Nigerian Petroleum da ke Kaduna shi ya sa kullum yana tare da fauzansa Faruk ma da Fatima sun gama karatunsu sai dai shi Faruk ya yi masters shi ma ya samu aiki a nan Kano yana Health Insurance Companies ita ko Fatima tana gamawa ta yi aure wani abokin Sadiq ne ya aure ta da yake mai kuɗi ne ya hana ta aiki yanzu haka tana da yaronta ɗaya mai mai suna abban su suna kiransa da suna sultan Aisha da Zainab suna biyu ke level 2. Aisha na, na karantar BSc Biology, ita kuma Zainab tana karantar Education Biology. Aisha ba ta kula kowa, ita Zainab tana da saurayinta, yanzu haka magana na gun manya. Jira ake Fauziya ta gama karatu a haɗa bikin. Malam Bala ya ce, idan Aisha da Faruk ba su gabatar da waɗanda za su aura ba, to za a haɗa su aure amincin da ke tsakanin abba da malam bala ya ci uban nada don yanzu baba ya bar lodin mota Bizina suke yi sosai shi da abba sadiq da faruk sun sai gidan da suke ciki da filin gefensa sun buge sun hari. sun yi ginin zamani haka sun kyara gidan abba sosai shi ma abba sun ƙara masa girman nasa gida haka tsakanin mama da umma duk wani kasuwanci tare suke yinsa kansu a haɗe yake rayuwarsu suke cikin tsafta abba da baba suna da motocinsu iri ɗaya sak na hawa kowa ya san da akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin fauziya da sadiq don shi ba ruwansa a gaban kowa nuna mata so yake A halin yanzu Fauziya, wacce ake kira da Barista Fauza ko B Fauza, tana level 400, yanzu haka sun zara jarabawa ne a kan karatunsu. Idan sun ci za su tafi Amerika yin wani kwas na shekara ɗaya. Da sun dawo shi kenan sun gama, za su fito da aikinsa hannu, sun zama manyan baristas na ƙasa. Bi Fauza na kwanta a ɗakinta tana bacci, ta juya ta tana ringin, a hankali ta lalibuwa ta ɗaga cikin bacci, ta ji ana sanar da ita ta ci intabiyu ɗin za su tafi Amerika nan da sati ɗaya. Wani ihu ta yi haɗi da tsalle ta fito falo da gudu, ta faɗa kan mama ta rungume ta, tana murna ta ce, Mama addu'ar ku ta karɓu, mama na ta jarabawa wannan, Alhamdulillahi, kai gaskiya na yi murya, yaushe za ku tafi, mama nan da sati ɗaya. Da gudu ta koma ɗakin da ta ɗauko hijab ta yi waje, tana cewa mama na tafi na faɗa wa yaya Sadiq idan Abba ya dawo kya sanar da shi. Dama Sadiq shi ya kai Fauza ta intabiyu ɗin kuma ya sanar da Dama Sadiq shi ya kai V Fauza ta intabiyu ɗin kuma ya jira ta ta gama ya dawo da ita gida yana bacci daga shi sai boxer a ɗakinsa ta fada ɗakin babu ko sallama ita ba ba lura da yadda yake ba tana zuwa ta faɗa kansa yau ne rana ta farko da suka taba taba jikin junansu don gaskiya sadiq bayan hannunta bai taba taba jikinta ba Ita fauza ta manta ma daga ita sai rigar bacci ko bra babu sai hijab din jikinta kansa ta kwanta breast dinta suna gogar kirjinsa wai ta za ta yi masa raɗa a cikin bacci sai likiti transformer na jansa frigate ya farka amma ya kasa motsi sakamakon jin breast dinsa na gogar kirjinsa kuma ga wata irin magana da take masa a kunni a hankali tana cewa sugar mun ci intabiyu shuga na ci na ci jaraba nan gaba ɗaya jikinsa ya gama mutuwa shi ya ma fara losing control aiko da sauri ya rungumo ce yana faɗin kai baby kai baby na dama na san zaki iya da ƙarfi ya rungume ta har sai da ta yi yar ƙara aiko su duk yana jin yar ƙarar fauza ya ƙara shiga damuwa joystick ɗin shi ta harba sama ya ɗaga ta yana juyi da ita a ɗaki yana cewa you are so smart dear ke ta daban ce bata sani ba cikin dabara ya cire mata hijab dinta ya yada shi gefe aiko sadiq na arba da dai ta sai ya ƙara rike cewa gasu farare tas manya da su a tsaitsaye das das. kasa tsayawa yai daga kafafuwansa har yana neman kada su a hankali ya zauna a kan gado yana ɗauke da ita a kan cinyarsa duk abin da yake fauziya ta sani ba idanta a rufe tana cikin murna murmushi take kawai sai ji ta ya haɗe bakinsu yana yi mata hot kiss mamaki ne ya hana ta yin motsi balle ƙoƙarin ƙwace kanta sosai yake tsotsar bakinta hannu ya kai kan breast ɗinta ya fara yi mata wani irin salo yana wasa da kan nufis ɗinta yana shafi every fat na jikinta tun daga kirjinta har tafin kafarta salon da yake yi mata ba za ta iya hana shi ba gaba ɗaya ya gigita ta shi ma ya fita hayyacinsa a hankali ya zare bakinsa daga cikin nata ya ɗan saci kallonta murmushi ya a ransa yana son yana faɗin cewa lalle siga akwai sauran ɗaukar wuta idansa na kanta ya fara tsotsar aiko nan da nan ta ƙara tura masa ƙirjinta shi ko hakan da take sai ya ƙara ganin kamar ta yashi take aiko ya ida fita hayyacinsa ko gani baya yin. ko ina na jikinsa ya ɗauki rawa a hankali ya zame yan yaloluwar rigar baccin da ke jikinta ya kwantar da ita akan gado ya hau kanta ya ci gaba da romansin ɗinta duk inda bakinsa ya kai kawai na yanke tsotsa dukkaninsa ba sa cikin hayyacinsu a hankali ya zame sauran abin da ya rage a jikinta nan ya ƙara rikicewa yana ƙoƙarin shigarta kamar daga sama ya ta ji fa'iz na ce mata in ban da ke wawu ya ce wa ya faɗa miki ana haka banza kawai na ci biredi na ya ga leda nan take duk abubuwan da suka faru suka dawo mata kamar yanzu ake yin su yana gab da shigarta ta tattaro ƙarfinta ta hankaɗe shi ta kuka mai kona zuciya tana kukan tana faɗin ku maza gaba ɗayan ku halin ku ɗaya ba a yarda da ku ku ba abin yarda ba ne a kan mace a hankali ta miƙe ta mai da kayan jikinta ta zira hijab ɗinta shi ko yana zaune ya haɗa kai da gwiwa ya yi tagumi ya rasa abin yi ganin tana shirin fita ne ya sa shi miƙewa da sauri ya sha gabanta yana ba ta haƙuri ta ce kai yanzu ya sadiq ko cewa aka ka yi amfani da ni ai na ɗauka ba za ka iya ba amma kan ka tsaye kana neman shiga ta haba ya yi sadiq wallahi ka ban mamaki na zata kai na daban ne a cikin maza ashe ba haka ba ne ta karasa magana cikin kuka durƙusawa ya a gabanta yana ba ta haƙuri sosai amma ta ƙi haƙura ta sa kai za ta fita ya ce please suga ki wanke fes ɗinki ki bari ki da cikin hayyacinki kar wani ya fuskanci wani abu dawowa ta shiga ban ɗakinsa sai da ta yi kuka sosai mai isarta sannan ta wanke fuskarta ta fito ta yi waje tana shiga gida ta wuce ɗakinta ta faɗa saman gado ta saki kuka don komai ya da mata sabo fil tana kukan tana magana maza ba abin yarda ba ne da kun keɓe sai namiji ya kawo maka hannu jikinka shi kenan yau da ya sadaki ya ƙara keta min haddi shi kenan shi ma ya shiga cikin tarihin rayuwata allah na gode maka da baka kara ba kowa damar sani na ya mace ba bayan fa'is kai kuma ta fashe da kuka mai ban tausayi da ta tuna ko wani ya aure ta a banza sai daga kallon ta yana mata yana kallon iyayenta babu wani mutunci ko kima balle daraja ko da shi ya isa duk din ne kuka take sosai tana faɗin fa'is ka cuce ni Allah ya ishi tsakanina da kai shi ma hankalin hankalinsa ya kasa kwanciya don haka ya zura jallabiya ya gidansu yana shiga ɗakinta kuka ta tana yi tana cewa Allah ya ishi tsakanina da kai fa'is ya cuce ni ya wulakanta min rayuwa gaban su ya yi mummunar faduwa ya kai wajen minti goma a kanta ya kasa cewa komai a hankali ya zo na gefen ta ya ce Please ki yi haƙuri. Jin muryarsa ya sa ta saurin yin shiru. Sadiq ya kai wajen awa hudu yana ba ta haƙuri sannan ta haƙura har durƙusawa ya yana kuka a gabanta yana ba ta haƙuri sosai ya ba ta haƙuri ya lallashe ta ya kwantar mata da hankali ya ba ta misali da cewa Baby mun kai shekaru uku da ke, amma babu abin da ya taba shiga tsakaninmu. Ban taba attempting na taba jikinki ba, sai yau, kuma my yau ɗin ma ke kika ja, kin je kin haye ni daga ke sai silifin dress, ai dole na motsa. Ta ce ni dai ka yi min alkawarin baka karawa, na miki alkawari sai mun yi aure, kin zama matata mallaki na. Yau ne ranar tafiyar B Forza America. Duk wanda ya kalli Sadiq da Forza ya san suna cikin tashin hankali. Sosai Forza yake kuka, da ka kalli idan Sadiq ka san ya ci kuka har ya ƙoci, sai lallashin ta yake. Su ko iyayensu sai kallon su suke suna ganin ikon Allah da rashin kunya irin ta Sadiq. Duk ya wani shishige mata, ya hana kowa ya rabarta. duk ya wani fita hayyacinsa sosai abba baba umma da mama suka yi mata fada mai ratsa zuciya da ƙyar suka rabu da sadiq da iyayenta tana kuka kamar ranta zai fita jirgin su ya ɗaga ya lula sama a cikin jirgin fauza tana kuka ta a cikin jirgin fauza tana kuka wani na kusa da ita da ka gan shi kaga balarabe don da ganinsa ka san bai jin hausa amma abin mamaki sai yi mata magana da hausa da hawaye a fuska ta dago tana yi masa kallon mamaki murmushi ya ce mata kina mamaki ne shiru bata bashi amsa ba ya ce ni bahaushe ne haifaffen garin adamawa yola ne mahaifiya ta ce indian ni kuma suna na farhan muhammad bature tabbas ta san sunan muhammad bature idan bata manta ba kamar shine gwamno din adamawa state sosai yake kallanta yana ɗebe mata kewa da yake farhan mutum ne mai surutu da barkwanci tun ba ta kula shi har ta fara kula shi bayan jirgin siyalancin a amerika ne ya karbi wayar diyalin nombansa bayan bi fado ta sauka a masaukinta ta huta ta yi wanka da sallah ta kira habib dinta. wato sadiq suka fara waya sai da suka yi waya mai yawa sosai sannan suka yi sallama fauza ta bar sadiq da kewarta v fauza sun saba da farhan don duk inda za su tare suke zuwa duk inda ka ga ɗaya to za ka ga ɗayan farhan dan muhammad batu da gwamnan adamawa shi ma ne ya kawo shi america Faiz ya daɗe da gama masters ɗinsa a BUK har yanzu Allah bai ba wa fa'iza sa'a a kansa ba ta sha hada masa tarko Allah yana zamar da shi har yanzu ma dai za mu iya cewa shiryarsa da saura amma ba laifi duk wata sauran dukiya ta fa'iz ta kare ya sai da motocin da suka yi saura ɗaya haka ma ya sai da ɗaya gidan saura ɗaya ba shi da komai sai wannan gidan da motarsa fa'iza tana nan ba ta yi aure ba sannan karatun ma ba ta ƙarasa ba aka kore ta ita ko fa'iza ganin wankin gula na neman ya kai ta dare ne ya sa tara sauran yaran da ta ce to yau kusan shekaru hudu kenan muna son ganin bayan Faiz amma abu ya gagara yana neman fin karfinmu kun ga dai yanzu ba shi da komai komai ya kare masa daga wannan gidan da yake ciki sai motarsa sai motar hawansa kuma na san duk tsiya gidan nan sai ya kai miliyan ɗari uku ko da shi kaɗai muka tsira da shi ina laifi murmushi salim ya ce haka ne kam gaskiya ya kamata mu yi abin da za mu yi ɗaya daga cikinsu ya ce to yanzu me abin yi don na san idan muka samu kuɗin nan mu da talauci har abada abin yi ɗaya ne kawai mu kashe shi in ji fa'iza ta yaya wani ya yi tambayar jan shi za mu yi mu fitar da shi daga cikin garin nan kamar ya in ji salim tsagi ta ɗanyi ta ce ku kuke tare da shi ku za ku san yadda za ku yi ku jawo shi ina za mu kai shi to ita ma shirin ta yi san ita ma shirin ta yi sai can ta ce kano eh ya yi to yanzu yaushe za mu yi gobe mana salim ɗau waya ka kira shi ka ce masa gobe zai raka kan kano gaisuwa waya ya ɗauka ya kira faiz bugun farko ya yi figin hello salim ya aka yi ne babana ne ya aike ni kano gaisuwa shi ne nake so ku raka ni place shiru fa'iz ya yi sai can yake oke ba damuwa karfe nawa gama karfe biyar oke allah ya kai mu fa'iz ya amsa da amin washe gari salim da fa'iz da abokanansu su biyu suka yi kano shi dai fa'iz ya yi shiru jikinsa na bashi wani abu fa'iza da sauran mutum biyu suna wata motar ta daban suna bin su a baya ba su isa kano ba sai wajen karfe takwas na dare suna isa suka wuce unguwar sharaɗa bayan kamfanonin nan ba su fi minti goma ba sai ga spiza sun karaso fakin suka yi suka fito dauke da wasu mugayen makaman karfuna a hannunsu faiza ta kalle shi ta yi dariya tana faɗin ai dama na faɗa maka ka guji sharrin mace musamman yar bariki kai da a tunaninka na kyale ka ko na manta da abubuwan da suka faru ko ka ɗauka ni ma ya ce da babu abin da zai da babu abin da zan iya sai canja gari Fa'iz, ai dama na faɗa maka akwai ranar ƙin dillanci maganar fosiya ce ta faɗo masa a ransa da take faɗin Allah ya isa tsakani na da kai in sha Allah sai ka da na sani a ranar da bata da amfani in sha Allah sai ka wulakanta ta yadda kai da kanka ba za ka iya gane kanka ba waɗannan abokanan naka da suke zagaye da kai dukkan su mu kai munafukanka ne azzalumanka babu komai a zuciyarsu sai munafurci da mugun abu wani mahaukacin karfe salim ya buga masa a kansa nan da nan kansa ya fashe jini ya tsirtuwa kamar jira suke gaba ɗayansu suka rufe shi da duka ta ko ina ba su kyale shi ba sai da suka yi mashi duka mai tsanani suka yi mashi dukan tsiya suka ga baya motsi kuyawa salim ya yi ya kare kunnensa a hancin fa'is ya ji ko baya numfashi kunnensa ya sa a kirjinsa ya ji zuciyarsa ba ta bugawa ya ce mun kashe shi zimar da makaman hannayensu suka yi suka shige motocinsu suka yi tafiyarsa a nan suka bar gawarsa a nan gurin masu sauraro laifin daɗi ƙarewa in ji malam bahaushe a nan muka kawo shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku ƙarshe inda muke karanto muku labarin nan mai suna ƙaddara ta wanda ni hawa a usman jidda na rubuta shi kuma nake karantawa kada ku manta al'ajabi tv ce ta ɗauki nauyin kawo muku shi kada ku manta da danna mana liking subscribing da kuma comment Mungu